wannan babi imamu muslim rahimahullah ya tarjama babi da cewa babu bayani annal qarina la yatakhallalu illa fi waqti at-takhallul al-hajj al-mufri wannan babi yana bayani cewa wanda ya harma da haji karani cewa ya harma da haji da umra tare to ba zai warware ba illa fi waƙatar takallulil hajjil mufrid sai lokacin da mai hajji ifradi ya warware wannan shi ne abin da an bayani akan tarjama babin don haka ya gangaro da hadisin ya haya ya ya ce haddasa ya haya ya haya ƙwala ƙara'atu alamalikin an nafi'in an abdullahi min umara an na hafsata zaujen nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙalat wato hafsa matan manzon Allah sace ya rasulallah ma sha'anun nas hallu walam tahalil anta min umratika sai da sauda ta ga mutane sun walwale sai take tambayar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai me yake damu mutane ne sun walwale amma kai baka walwale daga umrakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inni labbatu ra'si wa qallatu hadayi fala uhillu hatta anhara yace ya ki hafsa a ni na riga na yi talbidi na daddada kaina na sa sabulu ga kaina na daɗe shi don kada ƙura ta shige shi waƙallar tura hada hadayi kuma na yi takalidi da hadayata fala a hillu hatta an hara ni ba zan walwale ba sai na soke dabbata ta ta daya wannan hadisi masu hujja da dalili musamman masaba imamu shafi'i ko kuma hanafiya da wannan hadisi suke hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan fi hajjatil wada inni labbatu ra'si wa qallabtu hadi fala ahilla fala ahillu hatta anhara ban walwalewa sai na soke hadaya wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan fi hajjatul wada don haka cewa walam tahallil min umratika المراد مضمومة إلى الحج umra wadda aka yi aka dunkular da ita zuwa aikin haji ya koma kirani kenan ya nuna mai kirani zai walwalewa don ɗawafi da sa yi wanda yi farkon shiga ta makka ba makawa walwalewa ta sai bayan tsayuwar arfa da jiwa da aski da dawafi kamar yadda ki ga mai haji ifradi wannan shine abinda an muradi ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya yi magana Allah gane da mu wa hadathanahu ibnu numair hadathana khalid ibn makhlad an malik an nafi an ibnu umara an hafsata radiyallahu anhum qalat قلت ya رسول الله ما لك لم ya manzon Allah me ya same ka da baka walwale ba wannan kuma ya yi magana bi na da irinsa nina na ya same ta kai baka walwale ba wato kenan inni labbattu ra'asi wa qallatu hadayi fala ahilla fala ahillu hatta anhara al hadha huwa al حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حفصة يا عمر ما تم أيكي صلى الله عليه وسلم تشميع مثلا متاني حلو ولم تهل من عمرتك يا منظر الله منين شأن المتاني سنور وليه amma kai baka walwale daga umarka ba qala inni qallatu hadayi wa labattu ra'afi fala ahillu hatta ahilla min hajji Na nayi talbidi yi takalidi ga hadaya nayi mata ratayi yi talbidi ga kaina na dade shi ban walwalewa sai na walwale da hajji wannan ya nuna mazhabi sahihi ga fahimtar wasu malamai ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama kana qarinan fi hadithil wada wa hadathana abubakar bakar ibn abi shaybata hadathana abu usama حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ta faɗa ita ma bi misali hadisi malikin fala a hillu hatta an hara ban walwalewa sai na soke haɗaya. wannan duka yana ƙarfafa wa ɗaya daga cikin aujihul iram waɗanda suna da dalili da hujja wa haddathana ibnu abi umara haddathana hisham ibn sulaiman al-mazumi وعبد المجيد عن ابن جريج عن نابع عن ابن عمر قال حدثني حدثني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم يا أم ما تنسى أن يحللنا عام حجة الوداع هو شيء daga cikin su walwali amma wannan shekara hajjin bankwana qala khabsatu faƙultu ma yamna na'uka. ka umarci mu walwale to kai mika hana ka ga walwale an ta an ta hilla kai ma ka walwale qala sai manzon Allah ya inni labbattu ra'asi wa qallattu hadayi fala ahillu hatta anhara al-hadayi ni na yi talbidi ga kaina na yi takalidi ga hadaya ban walwali walwalewa sai na yanke hadaya wannan shi a illa ta dalili wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo gare su game da rashin buɗe hajjinsa zuwa umra kamar yadda wani aikata kuma wannan na nuna ana son talbibi ana son takalidi ga hadaya sunnoni na guda biyu su da ittifaqin malamai mun yi bayanin su can baya babu bayani jawazi tahallul bil ihsar wa jawazil qiran wannan babi yana bayanin halaccin walwalewa in an dace mahaddaci bai isa ga ɗaki ba da halaccin yin kirani wannan babi waɗanga wato abubuwa masa'il guda biyu zai magana a kai Allah ganar da وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنه مؤتمرا akwai wani abu da ke faruwa tsakanin musulmi a cikin wannan fitina abdullahi dan umar ya hita zuwa umra wa ƙala in su dittu abdullahi bin umar ya ce ya an ka daɗe ni an ka hane ni an baitin gabarin ɗaki sana'ana kama sana'ana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mu aikata kamar da mun ka aikata tare da manzon Allah fa kharaja abdullahi ya hita Fa'a bi umra ya harma da umra shi abdullahi ɗan sai na umar ya hita kuma ya yi harma da umra wasara ya tafi hatta iza zahara ala bai da sai da ya kai wurin da ake ce bai da ya haihu wannan kan tudu iltafata ila ashabihi ya wai zuwa ga almajiransa faƙala ma amruhu ma illa wahidi al'amarin hajji da umra bai kasance ba sai ɗaya ushidukum ina shaidar da kuwa anni niƙar aujabtul hajja ma al umrati ni na wajabtar makaina hajji tare da umra fakaraja hatta iza ja albaita ya yi sai da ya zo ga ɗaki ɗaho hobi ya wa gare saba bakwai wabaina safa wal marwa saban ya kuma yi tsakanin safa da marwa bakwai lam yazir alaihi amma bai kara ba bakin abin da yake nan wara'a annahu mujzu'an anhu wa ahada abdullahi dan umar sai ya ga wannan ya isa sai ya hadaya wannan hadisi abinda ke karantar da muwa jawazul kiran, wa jawaz idkhal hajji hajj ala al-umra qabla dawa idan mutum ya dawafi yayi harma da umra to yana gwada halaccin shigar da hajji a cikin umra gabanin a yi dawafi kuma wannan shine mazhabi na jamhurul ulama mun yi bayani ne can a matsala kuma hadisin na gwada halaccin walwalewa in an daƙe mutum wato kenan to in muka yi wannan magana sai mu ce to mine ne a dalilin shi abdullahi dan umar ya yi magana cewa ushidukum e ya faɗi wannan magana domin wanda ya ne koyi da shi ya yi bai isa da niyya ba tare ta isa cikin ingancin harma amma ya ce ushidukum alhali kuma ko bai yi wannan shirkun ba ya isa wa haddathana muhammadu al-musanna haddathana yahya wa huwa al-qattan an ubaydillah haddathani nabi'un anna abdullah ibn abdullah wa salim ibn abdullah كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن زبير وتشوى abdullahi bin abdullahi da salim bin abdullah waɗanga su biyu ɗin nan matsayinsu na manyan mutane kallama abdullahi sun yi magana da abdullahi bin umar hina nazala hajjaj lokacin da hajjaj ya ji likita da ibn Zubairu don yaƙin dan Zubairu qala suka ce la yadurruka allah ta hujja al'ama mu muna ganin akwai fitina wato ko da baka yi hajji ba bana a wannan shekara tun akwai fitina a bar magana hajji a nan shi ne shi abdullahi dan umar yake cewa fa inna naksha an yakuna bainan nasi qitalun yahalu bainaka wa bainal bai? wadannan mutane abin suke ce ma Abdullahi kenan ba sai ka zo hajji bana ba a yi hakuri da bana don mu muna jin tsoron ya kasance a samu haɗa tsakanin musulmi kuma a sha makanci tsakaninka da ɗaki zan ba a farka ka isa ba kala fa in hila baini in aka sha makance tsakani na wa bainahu da tsakanin daki fa'altu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an aiwata kamar yadda annabi ya aiwata wa ana ma'ahu ni na tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta faru kuma akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko da annabi ka wannan abin muna tare hina hala faru quraish bainahu wa bainal bayt lokacin da kayaran quraishawa suka sha makance tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsakanin daki suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama isa ga daki annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yace ushidukum anni qad aujabtul al-umrata fandalaka hatta ata zal hulaifa yace ina shaidar da ku ni na wajabta maka na umra suka tafi sai da suka isa zu hulaifa falabba bil umra sai ce labbaika allahumma umratan sun maƙala in kuliya bai in kuliya sabili a baitu umarati in an yaye mai hanya ta an banni na isa in ƙara umrata wa in hila bayani wa bainahu in ko an sha makanci tsakanar ɗaki fa'altu kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ana ma'ahu ina aiwata kamar da manzon Allah aikata alhali ko da yawa na abin ina tare da shi sun matala laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu ba wata matsala haƙiƙa ya kasance gare ku a cikin sha'anin manzon Allah koyi mai kyau sun masara sannan ya ta iza kana bi zahar albaida sai da ya kai zahar albaida ya haihu wannan tudu qala ma amruhuma illa wahid al'amarin umra da al'amarin hajji bai kasance ba illa daya guda ne in hila bayni wa bainal umra ya an sha maka ce tsakanina da umra hila wa hajji an sha maka ce ai tsakanina da tsakanin hajji ushirikum anni qad awjabtu hajjata ma'a umratin ina shaidar da ku na wajabta ma kaina hajji tare da umra fantalaka ta ta'a bi kudai da hadaya yayi ta tayya sai da kai kudai ya sai hadaya ya isa maka sun maɗafa na huma dawafan wahidan sai na yi ɗawafi ga hajji da umra guda bilbaiti ga ɗaki bayanar safa wal marwa tsakanin safa da marwa sun malam ya hilla min huma hatta halla min huma bi hajjatin yau man nahari sannan bai warware da su ba gaba ɗaya sai da ya warware bai warware guda daga cikinsu ba sai da ya warware gare su duka da hajji ranar suka wannan ya nuna mai kirani ba za ya ragon kaya ba ba zai warware ba kamera na suka wannan aikin mai tamattu'i ne shi yi umra ya gama ya walwale ya jira amma mai kirani bai yi walwalewa mai ifirani bai walwalewa sai an su sai an jihi jamra aha manji ba ai na kirani na'am eh eh ai eh wannan ya nuna ya gabatar da shi hajji domin shi ne jagaba wannan fahimta ta ce kuma haka wasu maluma sun ka kanta fahimta wasu maluma za a fara gabatar da umra a kan haji ita kuma malikiya musamman ga wannan tattai Allah gane da na'am wa dasanahu ibnu numairin haddasana abi haddasana ubaidullahi annabi in qala arada ibnu umar al-hajja hina nazala al-hajjaj ibnu zubair a ah, abdullahi dan umar ya nuhi haji lokacin da hajjaj yajji daga ɗan zubair wa qatasa al-hadith misl hadhihi al-qissa ya bibi hadisin da irin wannan kisa. wa qala fi akhir al-hadith wa kana ya zan yana cewa man jama'a bayna al-hajj wal umra kafahu dawafun wahid wanda ya haɗa tsakanin hajji da umra dawafi guda ya isai amma walam ya hilla bai walwalewa hatta ya hilla sai ya walwale minu ma da su jami'an gaba daya da wannan hadisi dawaful qulumi kenan sunna na domin ya ce dawafi guda ya ishe su wannan shine dawafi na ifaba dawaful qulumi an yi shi don gabatowa amma abinda jumhur sun kace akan dawaful qulumi wajibi na Allah gane damuwa. وحدثنا محمد بن رمحي أخبرنا ليس ها وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بن زبير عبد الله بن عمر ياي مرادين حجي lokacin da hajjazu ya ji daga dan zubair faƙila lahu amma almajiransa sun ce mai innan nasa ka'inun bainahum qital ya kai wannan abin nan sahabin annabi mutane wa yaƙi ya kasance tsakaninsu wa inna na kawo an yi duka muna jin tsoron su kangi ka su hana ka isa da ɗaki faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce da ƙarƙa na lakon fi rasulillahi uswatun hasanatun uswatun koyi hasanatun mai kyawo da ƙarƙa na lakon ya zamo gare ku fi rasulillahi asnau za a aikata kama sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya aikata inni ushidukum ni ina shaidar da kuwa anni kar awjabtul umrata ni na wajabtar da umra sun makaraja sannan hita hatta ya za ka da zahirin baida sai da ya kai ga bayan dajin baida kala ma sha'anul hajji wal umra illa wahid al'amarin hajji da umra bai zama ba sai al'amari na guda ishadu ku shaida qala ibn rumh shidukum anni qar'a wajabtu al-hajja ma'a umrati ni na wajabtar da Hajji tare da umrata wa ahada hadai ishtarahu bi qudaydi abdullahi dan umar yayi hadaya hadaya ya bada hadaya hadaya wanda ya sayi nan qudaydi sun man talaka ihillu bihi ma jami'a sannan ya ta yana harma da su gaba ɗai hatta ƙadima makka ta haizu makka faɗahu bilbaiti wa bisawawar marwa ya yi ɗawafi ga ɗaki kuma ya kewaya tsakanin sawa da marwa walam yazid bai ƙara ba ala zalika walam har bai soke hadaya ba walam ya khaliq bai aski ba walam yuqassir bai sosai ba walam ya halil min shay'in haruma minhu kuma bai halatta ba ga wani abu da ya haramta garai hatta kana yawmun nahari sai da rana suka ce fana kara wa khalaqa ya soke dabba hadaya sannan yayi aski ورأى أن قرقضى أواف الحج والعمرة بتوافه الأول في يبقى للي يقار قوام الحج والعمرة لتوافه سنفرقه وقال ابن عمر في عبد الله بن عمر يتي كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من ظن الله يحيي وسلم وانا يعنونا waɗannan bayan Allah duk abin da suke suna hasashen aikin manzon Allah حدثنا أبو ربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد يا جد إذنادي وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن عيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول حديث bai ambaci manzon Allah ba sai ga farkon hadisi fi na kila lahu ya yasudduka anil bait a a kange ka ga daki qala idan af'alu ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya an kange ni an tushe ni ga daki sai ya aikata ka mai da manzon Allah ya aikata walam yazkur fi akhir al hadith hakaza fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama zakarahu laysu shi bai ambaci haka ba kamar da laisum na sa'ad abokin imamu na malik ya ambata kalan ulama kuwa afqahu min malikin laisum na sa'ad saboda haka wannan abin da yake nunawa in an kange mahajjaci to zai aikata kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata shikenan Allah ya gane damuwa wannan wajen iftari ana kange mutum da abubuwa uku akwai kangewa da fitina akwai kangewa da adu maki akwai kangewa na marabu rashin lahiya to waɗannan duka in tana ta tsare ka baka shigo ba ko abin nan ƙiyayya ta tsare ka baka shigo ba to wannan kana iya walwala da inda haji kuma ka yanke hadaya kuma ka juya amma idan rashin lahiya ta to ba abin da zai walwale ka sai daki idan tsayuwar arfa ta wuce sai ka zo ka walwale da aikin umra sannan kai gida na'am babu fil ifrad wal qiran bil hajj wal umra wannan babu yana magana akan ifradi da haji akan qirani da haji da umra a gwama ya haji da umra wuri daya bari mu jiya waɗanga duka abin da ake so a nuna muna in muka duba nan duk magana da mun ka yi farkon hadisan an gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya harma da haji da umra gaba ɗaya ko amma abdullahi dan umar ya yi ta bayanai akan wannan ko ba haka mun ka baro ba to bari mu ji wannan shi kuma kowa da abin da ya ruwaito kowa da abin da ya sanu حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن ايوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في روايه يحيى قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا mun yi harba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haji ifradi to haza muwafiq lirriwayat as-sabiqa haza muwafiq lirriwayat as-sabiqa wannan riwaya ta yi daidai da riwayoyin da sun gabata baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama haji ifradi yayi wannan hadisi an samo shi daga jabir an samo da aisha an samo ga abdullahi dan abbas da wasunsu waɗanga aisha ba ta gushe ba sai da aisha radiyallahu anha zaujatan nabi sallallahu alaihi wa wasallam ma zalat تفتي بأن sallallahu صلى wa sallama وسلم أحل بالحج مفردا وهكذا جابر بن عبد الله الذي فاق الصحابة على علم المناسك جابر yana gaban sahabai da yawa akan sanin abin da shahi ibada ta haji to shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haji Aisha ta ce Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah hajji ifradi ne to anan ba su ɗaya na ba akwai su sahabai ban da su to a sannan kuma ga riwayoyi mun samu nan yanzu yanzu da zahi su ko iska ba su sha ba عن ابن عمر التي أخبر فيها بالقران عبد الله بن عمر shi kuma ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama hajjin sa mun yi bayanai baya amma kuma nan gaba kaɗan yana yiwuwa. mu koma wani bayani akan abin da shahi hada waɗannan riwayoyi domin na'am wa haddathana shurayh ibn yunus haddathana hushaym haddathana humayd an بكري أن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا النبي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة هذا ما سمع أنس بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أين نسأل عنه سنة هذه وتلك ina za mu sakammu da waccan riwaya da wanga qala bakr wa haddathu bi zalika ibn umar nazo na ba abdullahi Ɗan umar labari da wannan fa qala labbi fa qala labba بكر قال حدثت بذلك ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا فقال ابن عمر لا النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده annabi ya harma da hajji da بعد ba حج ده ɗaya ya harma falaƙitu anasan نجم رعانا سوها دلته بقول ابن عمر نتي أنا ناجي حديثي قريه كاتي منظوم الله ياتي كاتي منظوم الله يلبي بالحج والعمرة جميعا هكذا قلت لي وأن ابن عمر قال لا يلبي بالحج وحده فحدثته بقبر ابن عمر فقال انس ma na illa siyana yace wai shin ni kuke ni kuna son ku kididdiga mu kananan yara yace to ina shaidar da kai sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajja ha al-islam a a eh to bari mu idani sun gura wa dasani umaymatu umayyah ibn bisam al-aishi wa dasana yazid yani ibn zuraik حدثنا حبيب ابن شهيد عن بكر بن عبد الله حدثنا انس رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ya ga manzon Allah ya hada tsakanin haji da umra bainal hajji wal umra qala fa sa'altu ibn umara fa qala ahlalna bil hajj Yake mun yi harma da haji ne kawai faraja'tu ila anas ni ko mu koma inda anas fa habatu ma qala ibn umara fa qala ka annama kunna sibyana shin wai wannan matsala kamar dai kun mai da mu kananan yara to amma maluma masana sun hada hadisan ga haɗi wanda ya kyawu hadisin ɗan umar wanda an nan mahamulu ala awwal ihramihi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan umar ya ji manzon Allah ya ce labbaika allahumma hajjan tabbas ya ji shaka. wa hadisu anasin mahamulun ala awahirihi wa asna'i manzo sallallahu alaihi wasallam can tsakiyar aiki ne sai ya ce wa hajja kun ji wannan magana shi bai ji shi harko ba shi ko bai ji shi karshe ba amma kowa da magana ta matabbaciya هذا هو المراد ƙa'ida shaida bi ɗaya an yi yastau ibal kalama riba da a wata mama, in mutum zai ba da shaida abu in ne mai jin tsoron Allah na ba fasiki na ba duk wanda ya hizgi magana bai ji harkonta ba ya ba da shi da fasiki na duk wanda ya hizgi magana bai ji ta ba harkonta ya ji ya ba da shi da fasiki na don ƙarya yake sharaɗin shaida an yi sau'i bai gama jin alkalama magana mina al-muqirr daga mai hurci ya ji albari a farko wata mama, ya ji kashi sannan mutum zai wada magana gaskiya Allah yanzu in ka biyo ka ji mai magana na ta eh an kashe shi amma to sai ka wuce to ka zo kamar labarin an kashe shi ai amma din nan sai akwai magana ko babu an ka ce shi ya kasai ka ce a ba shi ya kashe shi ba domin sai mai magana sai ka wuce sai ya wuce sai ta kotu ya ba da shaida a shi ya kashe shi bai karya ba su ka'idar shaida bi da an yastau'iba al-kalama min al-muqirri bada'a wa tamama هذا هو المراد الله غانا damuwa. mun gane wannan an hida wannan ko to haka aka yi ga matsalar ilimi in mutum na sun kuɗa abu bai san shi ba tsanna ɗai shi kai babu ma ya zama man a harar haji sun makadima makkata min ɗawafin wasa'i wannan babu abin da ya lizinci wanda ya harma da haji sannan ya zo makka abin da ya sai na dawafi da sa'ayi a nan kenan wato ana magana akan mai cewa ba a in mutum ya yi harma da hajji bai dawafin kudumi ma'ana babu dawafi sai an dawo daga mawaƙi da wani ke cewa sai an yi kudumi ta kwan bari mu jiya muna tare da kuwa حدثنا يحيى بن يحيى عبرنا أبصر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبركة قال كنت جالسا عند ابن عمر نازموا زوني وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر riwayoyinsa suna da yawa a cikin muwaɗa na imam malik domin abdullahi dan umar shine kaka ga imamu na Maliki wani ilimi domin daga abdullahi dan umar sai imamu nafi'u daga imamu nafi'u sai imamu Maliki. an nafi'in an malikin an abdullahi ibn umara an nafi'in an malikin an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam kullana kulladu awo shi bai an so ga annabi ba bai an so ga sahabi ba amma ya an so ga almajirin sahabi abdullahi dan umar فجاءه رجل منا قول سيوى النمي جزومي فقال آية لي Akara maka Allah ce na'am shi shin halatta ga ran an aduhu bil baiti qabla an ati al mawqifa shi yana halatta ran in dawafi ga daki gabanin zuwa tsayuwa arfa qala na'am qala fa inna ibn abbas yaqulu yace to maka Allah ku ta tashi tsaye wala akwai malamai na nan ta ba yi kun ji magana ga tun bayan sake ba fa inna ibnu abbas lalle abdullahi dan abbas yana cewa la ta duk bil baiti hatta ta al muqifa in mutum ya harma da haji in ya shigo garin makka in ya aje na hijira zuwa kwanciya sai ranar takwas ga wata a hita in an gada da mina an je gamar suna to a yi dawafi a sa'ayi faƙali imin umara faƙar hajja rasulullahi sallallahu alaihi bilbaiti ƙabla an ya fiye da mawukifa abdullahi ɗan umar ya ce ai manzon allah ya haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi ga daki gabanin ya zo ma arfa wa bi qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahq riko da maganan manzo Allah ya yi cancanta annahuza mu yi riko shi shi ya kamata mu yi riko da maganan manzo Allah au bi qawli ibn abbas amma tsaya tsaya in kunta salikan in ka zan musulmin kwarai eh hmm. faɗa din ai nan ta ci tuwo ta mi ta shayarwa hmm. ita ga abinda mun kai da manzon Allah wa hadathana qutayba ibn sa'id hadathana jariru an bayani an wurata qala sa'ala rajulun ibn umara radiyallahu anhuma wannan namiji ya tambaye abdullahi dan umar Allah da su aduhu bil baiti wa qad haramtu bil hajj sai ina zagaya ma daki alhali na harma da haji fa qala ma yamna'uka kana ka qala ji inni ra'aytu ibn fulan yakrahu naga dan wani yana kyama abin wa anta ahabbu ilayna minhu wallahi mun yi soka da shi ra'aynahu arbata lakum dunya amma wa eh, kada eh, kada kada abin ga wallahi duniya ta hitine shi awo duniya ya duniya duniya duniya ya mai da hankali hankali ne gare ta amma ka ji abin shi kawai <laughs> mun gane wanda ka ni Allah sauƙaƙa ba gane wanda ka ni ba eh ya ni ma'awiya

Allah saukaka wasu maza an haɗe birkiki sun maƙala ra'ayina rasulallah sallallahu alaihi wasallam harama bil hajji wa ɗahu sai amu mun ga manzon Allah ya harma daki kuma zo ya ɗauki daki awo kaga ya karɓa fatawa su aikin wancan amma bai bari ne su ka so ba inda kai yana da kai haka ma'ai ya kai ba Allah kare wannan ai duniya ɗaya mai hankali ne gari ta to kai fa yace kai tsaya ni duniya ba ta fine ne kai ba ta fine ka ba ka ga huta kai wasu a bayyana safa marwa kuma annabi ya sawa da marwa wasu sunnatu rasulillahi wa sunnatu wa sunnatu llahi wa sunnatu rasulihi sunnan manzon Allah eh, sunnan Allah da sunnan manzonsa a haqqu an tattabi'a min sunnati fulanin ta yi cancanta abita daga sunnan wani mun gane wanan ko in kun ka suwa duka inda kai musu na gaskiya haki wai to kaga wa ya tsatsari ya hana a sokai amma kuma ya yi magana cewa eh to ga hu abin da yake don haka ita shari'a ba a barin ta ga wanda zai da ɗarta hmm, Allah ba mu ikon waɗin shari'a hmm. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قديم بأمرته da da ya zo da umra faɗawa bilbaiti ya dawafi ga ɗaki wa ya ɗubbai da safa wal marwa bai dawafi tsakanin hajji da abin nan safa marwa ba a ya ce imra'atahu shin ya ya zo matarsa fa qala qadama rasulullah sallallahu alaihi faɗawa bilbaiti sab'a manzon Allah ya zo ya kiwa daki ɗaki bakwai wa ya yi sallah bayan muqam ibrahim Rakatai. wa bayna safa wal marwa sab'a ya yi zage tsakanin safa da marwa bakwai wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bi warwali ba in dai ba a warware ba to ba magana abun yayi حدثنا يحيى بن يحيى وابو a zarani an حماد بن زيد Wa haddasa na بن حميد a kabarana Muhammadu بكر a kabarana Ibn Juraidin jami'an an بن dinarin. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن وينا إلى حديث ابن وينا ها هنا بنجوا تشيكنا 嗯，家家户。